da suka ma a cikin eh, da mun da ne na karɓo belinsa kuma ba mu da wani lokacin da zamu bata gobe ya kamata mu shigar da ƙara domin za su iya shigar da ƙara ka ji ko don Allah ina zuwa Allah Allah batun ƙarar ne da sauransu a bashi a bashi in aka kai ƙara wasu abubuwa ne daban ko ba za ku iya ba tunda duk ba ku da wani shaida za ku yi wannan ba tonan asiri ba abin da za ku ka jawo mana Kuma ba tonan asiri ba ne hakki na nake son karba na bata min suna da suka yi da kuma ruguza min dangi na wani bata suna ga abu ta ya tabbata ana ji ana gani ga abu an faɗa abba da umar ya aikata wannan laifin bai da wani dalili zai sa ya boye mu haka ne da sai ga komai Kuma Allah yana gani ban yi cuta ba kuma koda kowa zai bani ina tare da Allah to to yanzu ka je gun Aisha na je ta ce ba za ta kanna ba mhm. to haba da Allah umma ku dakatar da komai har sai gaskiya ta fito ina mai tabbatar muku da cewa za ta nemi mijinta ni zan koma insha Allah to shikenan sai sun kai kotu duniya ta je mun yi ba shi ba kai ba shi ne ake shi ni zan tafi to to eh. Eh, eh. Allah ta gajiya an ma daga lafin motar ba so amma abin da nake shiga gaya shi ne ina saka instilling in confidence ne a tare da kai so shine za a samu duk abin da ake bukata a samu sanda zuwa ajiya aisha na farin cikin amsa gayyatar kotu da kika yi domin ki faɗi shaida akan abin da kika sani barista a shirye nake da na faɗi gaskiyar abin da na gani Mana sani Da haka ban damu duk abin da za a faɗi ba A kaga abin mamaki me ya kawo Aisha kotun nan ko me take sani ina tunanin fa kamar sun gayyace ta ne su ta bada bayanin abin da ta sani game da kesin nan so amma in haka ne gaskiya ba ta kyauta ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un anya Aisha lafiyar ta kuwa wannan wani irin kishi ne mantar da Aisha sanin matsayina a wurinta da kuma mutunci na ta lalle na yadda na yadda da cewa kishi yakan iya sa mace ta haukace ka kwanta da idan dai abin da ka kada maka sai babu zancen insha Allah mu yake da sannan kuma za ta barista dole ne in shiga dawo ai abin ganin shi nake kawo mafarki wai a ce mata ta uwar 'ya'yana ita ce za ta haɗa kai da magautana waɗanda suke son garin bayana ya mai girma mai shari'a ina so kotu ta bani dama in gabatar da shida na na biyu wato likita an baka da ina likita um, likita ko za ka iya sanarwa da kotu yadda aka yi laila ta samu kanta a asibiti? laila ta iso asibiti na asoro bayan da wanda ya kawo ta wata ko umar ya an karar da mu cewa yana dauke da mara lafiya da take cikin haɗari wato yanzu kana so ga gaya wa kotu cewa umar shi ya kawo laila asibitin shi ya kawo ta lokacin da umar ya kawo laila asibiti ko ya gaya muku tana dauke da ciki mu muka sanar da shi cewa tana da ciki da ya kawo ta asibiti wani irin kati ya yanka mata wato ya yanka mata katin iyali wato ko family card mun gode gidan. ya mai girma mai shari'a ina so kotu ta bani dama in gabatar da shaida ta wato alhaji mahmud baban laila ina malam mahmuda bismillah malam mahmuda kai mahaifin laila kuma ka san wurare ƙwarai umar abokin cinikayya saboda na yi wannan taki da ƙarfar su wani kamfani da suna jamin suna yin taki haka da abin shekaru Malam Mahmuda, ku za ka iya gaya wa koki yadda aka yi zangarta? Eh, wato, dalilin cinikayyar da ke sa wata rana na aiki dattawa ofis ɗin shi ta kai mashi cek ta aiko ta an so mana rasit a wannan wurin da ya san ta har ya rika biyu ta bai gane yana su mu'amala wata rana za ta tafi makaranta sai ya ce zai je ya gashi daga nan ba ƙara jin kuriyar su sai dai da wannan al'amari ya faru na ji a asibiti yi Ya bai gira mai shari'a ina roƙon wannan kotu mai alfarma da ta bani dama domin gabatar da tambayoyi ga mahaifin Laila. An ba ka Malam Mahuda kai ne mahaifin Laila, sannan kuma kai manomi ne. Wace al'ada ce ta baka dama da ka bar 'yarka a ɗauke ta a ringa kai ta makaranta ba tare da yin baiko ba? objection my lord wannan tambayar tashi ta saba wa dokokin zaɓawa mutum al'ada my lord tambaya ta bata saba ƙa'ida ba saboda tambaya ta tana kan abin da ake bincike a kai objection baro. ka ci gaba da yin shi ka to ka san eh, zamani ko kuma in ce sake dai irin namu ganin yana zuwa gidana ya mai girma mai shari'a ina so kotu ta bani dama in gabatar da shaida ta ta ƙarshe malama aisha wacce ita ce uwar gidan wanda ake ƙara wato umar aisha umar alilu malama aisha ko za ki iya shaidawa kotu me ya kai mijinki asibiti ranar hudu ga watan afrilun wannan shekarar na same shi ne yana yankan kaci dama kina da masaniya zai je asibitin a'a ya ce min da yana ofis me ya je ya asibiti ban sani ba na dai san cewa likita ya fito yana ce mishi barka matarsa na da ciki ya mai girma mai shari'a da wannan hujjojin su ne suke tabbatar da laifin da ake zargin umar halilu na yi wa malama laila mamu da ciki gaskiya ne kuma ya kamata kotu ta yi watsi da ƙarar da ya yi na ɓata masa suna kotu ta tilasta masa ya karɓi cikin da wa laila mamuda ya kuma ɗauki nauyin cikin Lawai mai shigar da ƙara ko kana da abin da zaka ce ya mai girma mai shari'a ina roƙon wannan kotu mai alfarma da ta ɗaga wannan shari'ar har sai an ji ayi dna test ɗin alhaji umar da kuma laila domin a tabbatar da cewa ɗan da yake cikin laila ɗansa ne sahihi ko ba ɗansa ba ina roƙon wannan kotu mai alfarma da ta bamu wannan dama na gode ya shari'a. bayan sauraron wannan ƙara da kuma shaidu da kotu ta yi kotu za ta ɗaga sauraron wannan shari'a zuwa 17 ga watan mayu wanda a cikin wannan lokaci kotu na buƙatar shaidar gwajin dna wanda jami'an tsaro za su tabbatar mana kan kowaye uban wannan ciki da ake ɗauke da shi sannan kotu ta yi umarni da umar zai ci gaba da ɗaukar nauyin laila da ita da abin da ke cikinta har zuwa ranar da za a sake zama na gaba karfa kishi ya rufe miki ido ki je ki aikata abin da zaki dama ya kamata ki san da cewa Umar mijinki ne kuma yana kaunar ki sannan kuma duk duniya baki da mun namiji sama da shi saboda har yanzu igiyar auren sa akan ki take idan ma ya aikata wannan laifin da ake zargin sa da shi ya kamata ki zama ɗaya daga cikin mutanen da za su rufa masa asiri amma ba wai ki je ki goyi bayan mutanen da suke kokarin su kai shi kasa ba haba Aisha wannan wani irin abu ne ni fa a gaskiya barista Umar ya fi daga cikin raina kuma wannan abin da umar ya aikata ko da a mafarki na gani ba zan yadda ba da idona na gani na kama shi wannan ya sa duk irin da na yi wa umar ashe zai mace ciki har ya kai ta asibiti ya ce a zubar da shi ko tsoron allah ba yayi barista ashe umar akuya ne ya ne da bata kura ashe umar wuta ne ana zaton shi a makera sai a gan shi a masaka barista ba zan taɓa da ba da shaida a kotu ba akan abin da na gani da ido na kuma ko yanzu lalle suka zo suna neman in ba su haɗin kai to zan gaya musu gaskiya abin da na sani fine ki je ki ba su duk shaidar da suke bukata amma ina son ki sani cewa idan kika ba su shaida tamkar kin ɗauki wuka ne kin taɓa wa cikinki saboda kina nuna wa duniya cewa mijinki ba mutumin kirki bane sannan kina nuna wa duniya cewa mijinki bai da kima bai da daraja sannan dukkan mutanen da suke ganin sa da kima da daraja kin sa shakku da taraddadi a tare da su amma ki sani dukkan waɗannan abubuwan da kike yi wallahi ba za su sa gwiwa ta tsinyi ba Allah yana tare da mai gaskiya kuma zan taimaka wa Umar tunda ya tabbatar min da cewa bai aikata wannan laifin ba wannan ba zai sa gwiwa ta sanyi ba na barki lafiya mu haɗa kotu jama'a salamu alaikum ni a gani na dakatar da wannan manaja shi ya fi dacewa a wannan kamfani domin kamfanin jaridu da sauran 'yan gidajen rediyo sun fi yada abin nan karara kowa ya ci da cewa wannan manaja shi fi ya nemi yar wannan kastama mu har ma ta kasance ta samu juna biyu to me amfanin mu bashi domin abin kunya ne a wannan kamfani kuma daga ƙarshe har ƙasa ta naɗe mun yi wasa wannan kamfani fa ya riga ya samu rauni ni a gani na ke a ni a gani na ko in ce a nawa tunanin tunda shari'a ake yi a dakata a jira tukunna abin nan kuma zargi ne idan har ya tabbata cewa alhaji umar musa abin da ya aikata haka ne to ya kori kansa daga aiki ko ba haka ba bayan haka daɗin daɗawa kusa ne. idan abin nan ya tabbata haka ne kamfani za ta miƙa shi kotu don ta nemo wa kanta hakkin ɓata mata suna da yi ni a nawa shawarin alhaji umar musa ya ba da kyakkyawar gudunmuwa wajen ci gaban wannan kamfanin shine mutum na farko wanda muka samu cewa ya tara babban riba wadda wannan kamfanin ba a taɓa tarawa ba ganin nike cewa bai kamata a kore shi ba a dakata a jira a ga abin da kotu za ta yanke idan har wannan zargin da ake mishi ya tabbata to sai a kore shi idan kuma zargin da ake mishi bai tabbata ba sai ya dawo kan bakin aikin shi jama'a ya kuka gani ni a gani na ina goyon baya ku tsaya mu ga hukuncin da kotu za ta yi mishi wato a yi la'akari da abinda mai magana na uku ya faɗa duba abinda umar ya tara wa kamfanin nan a duba abinda kasoma ya jawo wa mutane kasoma kuma wannan abu fice aka yi zargi ne bai zama tabbas ba da haka magana a dakatar da shi ko a yi kaza kaza a wannan kamfani bai taso ni shawara ta tunda magana tana kotu a bari abin da ta yanke shine mafi sauki kawai shawara ta kenan ne zan bayar ni ma ina mai ba da shawara da a jira hukuncin da kotu za ta yanki sannan kamfani kada ya taɓa sa hannu a shari'ar da za a yi wa umar ta kowane ɓangare idan umar ya nasara kun ya wanke kansa bayan ya wanke kansa mu ma ya wanke kamfaninmu ya wanke kansa daga zargin da jama'a suke da ɗan ƙorafe-ƙorafe da ba a rasa ba ya saurare ku eh, korafe-korafe a kan eh, maganan wannan case eh, har ya an ja wannan aka yi wannan blackmailing a wannan kamfani bai kamata ba to yanzu mu majority nan mun yi voting in shi da zamu jira mu je ko mai koti zai ce shi ne zamu amala wannan kamfani ba zai assisting in shi ba cikin wannan matsala to yanzu kawai mu jira mai koti zai ce ya maka shi ne zamu amala.

ta dakatar da kai ne daga aiki sakamakon zama da bot suka yi a kanka yalla bai to me na aikata wani laifi ne board of directors na wannan kamfanin sun same ka da laifuka guda biyu na farko kana amfani da kujerar katan cimma burinka a kan mata na biyu ka bata wa kamfanin nan suna an sa sunayen mu a shafukan jaridu wanda hakan bai dace ba shi isa aka dakatar da kai har sai an kammala shari'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un illa bai dan Allah kar ku min haka dan Allah dan annabi Allah bai kar ku min haka Allah dan annabi kar ku min haka wallahi yalla bai shari ake mu jimala ba sai na mun da gun bayani ba ka je kai hannu goma ga mutumin da sai karbi aisha don allah karki min haka akalla ya kamata ki tsaya a yi gwaji a koma ko ta yanke hukunci sannan ki maki yanke hukuncin da ya dace da ni bayan wanda na gani da ido na sai na jira na alƙali, matsa ka bani waje malam aisha not this time don allah na roƙe ki iyayena sun watsar da ni an kore ni a wajen aiki bani da wanda zan rike a hannuna zai wuce ki ko da kowa ya guje ni aisha bai kamata ki guje ni ba don girman allah don do this to me i take god beg you please babu komai tsakanina da kai komai ya kare komai bai kare ba aisha kada ki tafi kuma daga baki zoki da na sani wannan abin da kika aikata da na sani oh kana nufin da na sani na rabu da fasiki Allah ya sirbi kwai ku zo mu je mun mm, ba za mu bi ki ba ba za mu bar daji shi kadai ba momi inda aka da gano daji yana da gaskiya za ki dawo Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha. लड़कों ka Aisha, दिन ta yanke hukunci malam umar a kotu <laughs> kada ka damu da irin hukuncin da za a yanke maka sai ka gwammace ka karɓa ciki da irin wannan hukuncin da za ka gani lafiya barista wato yanzu nake tahowa a hanya sai na haɗu da laila shine take faɗa min cewa wai su za su yi nasara kan wannan shari'ar da ake shine hankali na ya ƙara tashi saboda barista idan mutanen nan suka yi nasara a kaina to na tabbatar da cewa zan shiga cikin kunci wanda zan dawo ma a cikinta na rasa matata ina dab da rasa komai na ma dai yanci na da duk wani annashi wani dan adam na rayuwa ba na kuma fatan haka ta tafi um, hajjumar mu ne da nasara ina son ka kwantar da hankalinka idan dai ka tabbatar da cewa abin da ka gaya min gaskiya ne ciwar baka aikata wannan laifin ba mu ne da nasara na faɗa maka a karo na biyu sannan za ka samu yancinka za ka samu rawarka sannan matarka za ta dawo gare ka kuma ta so ka fi yadda yadda take son ka da saboda za ta fahimci cewa kana da gaskiya abin da nake so da kai kawai kai addu'a kuma ka kwantar da hankalinka Allah ya sa haka amin amma a result din ya fito ne gwajin da aka yi ka gani result din gaskiya ba za a iya samun sakamakon sa yanzu ba sai mun je kotu kawai abin da nake so da kai shine kai addu'a to Allah ya ba mu nasara a kansu amin kare da nazo din da na dan samu ƙarfin zuwa a gaskiya ne na zauna ni kadai to in tension ma sai sa hankali na ya kai cooling down mai na ne thank you sosai sai mun yi magana insha Allah yanzu laila kin fi ƙarfi na na fi 3 month an a ido na ba na kira wayanki a kashe har na gaji wallahi faisal ban cika fitowa bane yau ma dai Allah ya yi zaka ganna ne yanzu abin da za a yi ba ni zan tafi saboda ba sakafai na cika fitowa ba idan na zama available zan kira ka yanzu samun nan banka yawwa duba min madubin nan kamar ana bin mu fa bin mu kuma tabbas ana bin mu tabbas lalle bin mu ake eh. amma kada ya damu kowaye sai mun bashi kafa wancan mutumin ba zai bar gombo ba zainab kina ji na za mu je da lal ke za ki dawo nan gaba yanzu ni kuma zan koma baya zan kwanta idan kuka je da lal ke da yusuf ke za ki fita ke da shi ku je kin ji ku shiga ciki zai baro ki a ciki sannan shi ya dawo ni kuma zan dawo gaba za mu koma da shi zai kai ni hotel kin ji ko okay to shi kenan yanzu abin da za a yi yusuf samu waje ka faka sai ta dawo gaba ni sai in koma baya in ka je wajen da ba haske sosai wajen duhu maman 'ya'yan dadi kenan na lura ma kwana biyu ga baki ɗaya ba ta ne ake ba ta yara kawai ake mm-hmm. haka ma za ka ce dama maza aiko haka kuke yanzu har ka lokacin da kake yin tafiya idan za ka kira waya su goma cewa za ka yi a baka yaran kana so za ka yi magana da su a'a gaskiya ba haka ba ne ni dai a waje na gaskiya matsayin ku ɗaya ne ha ne kenan yanzu kana nufin idan za a haɗa so da ƙaunar da muke wa juna a mizani na ka ɗara nawa gaskiya ne abin da nake nufi shine san da nake miki da san da nake musu duka ɗaya ne ban eh, ɗora kowa kan wani babu wani bambanci eh lalle kwarai kuwa na tabbatar da cewa idan aka gwada soyayya ta da kauna da yadda nake da yadda kike a mizani to naki za a iya samun kamar 30% ni kuma gwada na za a iya samun 99% amma ka so kanka da yawa anan. ba san kai gaskiya ce ta halin ta kawai kotu na sauraron gwajin dna ɗin da aka yi na umar halilu da laila ya mai girma mai shari'a sakamakon da muka yi wa umar halilu da kuma laila mahmuda ya kammala shine kwafinsa da muka gabatar a gabanki wannan sakamakon da muka tattara ya tabbatar mana cewa wannan cikin ba na umar halilu ba ne ko kaɗan ya mai girma mai shari'a binciken bai tsaya a nan ba domin mun gano cewa umar halilu ba shi da kwan da zai iya haihuwa hakan kuma zai iya kubutar da shi da duk wata tuhuma ta ya mace a nan gaba iyakacin abin da muka tattara ki ne ya shari'a sakamakon jin ba'asi da gwajin da likitoci suka gabatar a gaban kotu kotu ta gamsu da cewar abin da ke cikin laila mahmud ba jinin umar halilu ba ne kenan ba shi ya yi mata wannan cikin ba don haka kotu za ta yanke hukunci kamar haka kotu ta wanke umar halilu daga zargin yiwa laila mahmud ciki don haka kotu ta sallame shi sannan ta samu laila mahmud da laifin yiwa umar ƙazafi da kuma ɓata mishi suna don haka kotu ta ɗora mata tara ta naira dubu arba'in ko kuma zaman gidan yari na wata uku ko za ka iya gaya mana yadda ka ji wani shirar a ranka kwanaki kamfanin da kake aiki a ƙarƙashin su sun dakatar da kai sakamakon wannan shari'ar da kake ciki me za ka iya cewa ko za ka iya komawa aiki ƙarƙashin wannan kamfanin cikin rahoto likita ya ce baka da alamun haihuwa